الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته والسنة بسنته إلى مدين بيحك السلام عليكم ورحمة الله barkan من da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da sha biyu da ashirin da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na sha da shida ko sha watan takwas shekara ta dubu biyu da biyar miladiya dan ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shine darasi na talatin da takwas haka ne ko talatin da takwas idan ba manta ba wancan lokaci muna cikin aikin hajji an ce za mu tashi ne a kan babun talbiya haka ne wato hadisi na tsari biyu da goma sha ɗaya haka ne don karin fara ku ce mu tsallake kowa ya manta ki ma'ana ba mai sa alaman nan ba ta bai haka باب التلبية الحديث الهادي عشر بعد المئتين حديثنا تلبي لقوم شاقيا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والأمل طيب أنا تنبيه hadisi na nawa kenan dari biyu da goma sha shida a wato hadisi na 216 na madadin na 211 to الحديث السادس عشر بعد المئتين وتحديثنا لريبيو دشاشرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والأقرب والفأرة والكلب الأقور ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرب wato wannan hadisi yana magana akan abin da ya halatta a kafe ko da mutum ya riga ya yi ihrami da aikin haji kar ku manta idan mutum ya riga ya yi ihrami da aikin haji ko umara ihrami kuma shine ya je miƙati ya cire kayan gida ya sanya al'izar war rida ya kuma kulla niyya wala alla niyyar aikin haji ko umara ko aikin haji hada da umara to akwai abin da ake kira mahzuratul ihram idan ababen da aka haramtawa mai ihrami yi su daga cikin su akwai aske gashin kai in ba da larura ba akwai yanke farce in ba da larura ba sannan kuma akwai yin farauta musamman ta abin da yake a fili abin da yake a sarari banda abin da yake rayuwa cikin ruwa abin da yake rayuwa cikin ruwa an halatta wa koda mai aikin haji ko umara na iya farautarsa an gane ko uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma wa taqullaha alladhi ilayhi tuhsharun ubangiji ta ala an halatta muku farautar abinda baya rayuwa sai a cikin teku sai a cikin ruwa an halatta muku kuma cinsa mata allakum wa sayyara dan amfanin ku dan amfanin matafiya a duk inda suke wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma amma an haramta muku farautar abinda da yake rayuwa a fili matukar kuna cikin ihrami wato a baya mun karanta cewa kenan ashe haramun ne mai ihrami ya ce zai farauci wani abu cikin abin da yake rayuwa ba a cikin teku ba ba a cikin ruwa ba mun karanta wannan a baya haka ne ko ba haka ne to wannan hadisin sai ya zo zai keɓance waɗansu ababai cewa ya halatta mutum ya kashe su ko yana cikin ihrami kafin ihrami da aikin haji ko ihrami da aikin umara sai ka haɗu ɗaya daga cikin dabbobin nan guda biyar to ya halatta ka kashe su kuma babu fidiya akan ka kuma baka yi laifi ba an karbo hadisin ne daga ummuna Aisha Allah ta kare da gare ta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce khamsun min ad-dawabi kulluhunna fasik akwai nau'ika guda biyar cikin dabbobi kowane tsaya daga cikin su ana kirga shi a matsayin kangararriyar dabba wato dabbar da take da illa ko dabbar da take cutarwa ma'ana bi tabi'atiha fasiqatun a ɗabi'arta tana cutaswa ɗaya daga cikin waɗannan dabbobi guda biyar dan haka yuqtalna fil harami ya halatta a kashe su koda a cikin ihrami ne ko kuma a cikin hurbin makka ko a cikin hurbin madina na farko daga cikin su al shine hankaka ai an san hankaka tsuntsun da yake da launin fari da baki saboda haka wannan mutum na iya kashe su ko na cikin ihrami na biyu alhidatu shirwa wato wanda take kwace ga yara ko wanda take yawan kasa ta dauke dan sako ta tafi da shi sama na uku al'akarabu kunama na hudu alfa'arku jaba na biyar alkalbul akur kare mai cizo wato kaga anan wurin kare sai aka kayyade shi da cewa sai in ya zanto mai cizo karen da baya cizo ba ruwan kare to amma waɗannan dabbobi guda biyar mutum na iya kashe ko da yana cikin harbi kuma babu komai a kansa dan ya kashe su an gane ku to waɗannan dabbobi sai malamai suka ce to za mu tsaya a kan inda hadisi ya tsaya ko za a iya ƙara wani adadi banda waɗannan don akwai waɗanda suke ganin tun da nassi ya kidaya mana dabbobi guda biyar to ba shi halatta mu kashe wata dabba da ba ta cikin guda biyar din nan akwai waɗanda suke da fahimtar cewa abin da za mu kalla game da dabba shine tana cutarwa ko ba ta cutarwa domin waɗannan da aka yi lissafin su kowane ɗaya daga cikin su yana cutarwa ko nama na harbi shirwa na kwace ko ba haka ba hankaka na bata amfanin gona sannan kuma kare mai cizo na yin cizo don haka kenan dukkan wata dabbar da muka samu wadda ta iya cutar da ɗan adam ko ta harbe shi ko ta soke shi da kahonta idan an kyale ta to wannan ita ma ya halatta mutum ya kashe ta koda yana cikin harbi babu komai ba lalle bane mu ce za mu takaita akan waɗannan guda biyar din sai dai manzon Allah ya faɗa waɗannan guda biyar dan ya gajarce mana lissafin amma sai ba su sifa wadda za mu lura da ita ita ce alfiz wanda hakikanin sa a bangaren dabbobi idan an ce alfisku shine al'iza tutaswa amma alfisku a bangaren bani adam kuma shine sabawa ubangiji aikin barna shine fasikanci amma a bangaren dabba shine mai cutarwa ko dabba ta zama mai harbi ko mai kwace ko mai lalata amfanin gona ko mai cizo to wannan ta zama fasika cikin dabbobi ina ba ta fahimci malamai a tattare tattare bayanan su suka kasa dabbobi dangane da kashewa ko rikin kashewa zuwa gida hudu akwai abin da ake kira dabbobin gida tumaki da awaki da shanu da rakuma sanya har kaji a ciki dangin tsuntsaye wanda ya halatta a ci su a gida ka sanya har zabi a ciki waɗannan ya halatta mutum ya yanka su sawa'un yana cikin harabi ko baya cikin harabi sawa'un a cikin garin maka ko a wani gari da ba maka ba dan ka yanka su baka yi laifi ba saboda su waɗannan ubangiji ta'ala yakan ambace su a matsayin ni'ima a gare mu idan an ce ga wani lokaci bai halatta ka yanka su ba ko ga a wani gari bai halatta a yanka su ba to ya zanto ni'imar ta zama takaitacciya dacewa da ni'ima shine ta zanto tana da mai haɗi ta game kowane gari ta game kowane lokaci fa hiya ni'matun fi kulli zamanin wa fi kulli makanin la tataqayyadu bi zamanin wala makanin ni'ima zaman miya kenan dan ta dace da cewa wata adrahmati kullu sai. to waɗannan ko koda mutum yana cikin ihrami babu komai a kansa kashi na biyu ita ce dabbar da ba a cin namanta sannan ko ba ta cutar kowa ba a cin namanta sannan ko ba ba ta cutar kowa ba ta cizo ba ta wani abu ba ta harbi to wannan irin ta ne aka ce dangane da mai aikin haji makaruhi ne kace ta inda zai kyale ta bai kace ta ba to ya fi amfani ina fata mun amma idan ya kace ta ba za a ce akwai fidiya a kansa. daga nan gurin sai bangare na uku dabbar da ba a cin naman ta sannan kuma tana cutar mutane ka kamar waɗannan guda biyar din da muka yi bayanin cikin hadisi da dukkan wata dabba da za ta iya ɗaukan sifir wajen cutar da ɗan adam to wannan mutum zai kace ta ya halatta ya kace ta babu karhanci sannan babu fidiya a kansa dan ya kace ta daga nan gurin sai bangare na hudu dabbobin da ba na gida bane su amma kuma ya halatta a ci naman su kamar barewa dabbar gida ce in ka zanta a gida kawo ta akai kamar yadda in ka gara rago a daji kai a akai ko ba haka ba don haka barewa dabbar gida ce a dabbar daji don haka amma kuma ya halatta cin namanta to irin wannan dabbobin waɗanda ya halatta a ci naman su sannan kuma su ba dabbobin gida ba ne to irinsu ne idan mutum ya farauce su yana cikin aikin haji ya yi laifi kuma dole sai ya yi fidiya idan mutum ya farauce su yana cikin aikin haji ya yi laifi sannan kuma dole sai ya yi sai ya yi fidiya to wannan shine dai ta haririn da malamin suke game da wannan الحديث السابع عشر بعد المئتين حديثنا لريبيو دقوم شابكين an anas malikin malik radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dakhala makkah عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خفل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه wani hadisi na 217 an karɓo shi daga an san Malik Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dakhala makka ta amal fatih ya shiga birnin makka a shekarar da aka yi fatahu makka din wa ala ra'sihi al-mizfaru da hular kwano a kansa alamar ya shiga da hular kwano ya shiga da jirin mai umara ko yaki yaki da da hular da umara ya shiga ma'ana ya shiga kenan da kayan fada falamma naza'ahu yayin da ya cire hular kwanansa bayan kular yaki ta lafa eh ai eh, shine falamma naza'ahu naza'ahu nace falamma naza'ahu yayin da ya tila hular kwanansa ja'ahu rajulun faqala sai wani mutum ya zo wajen annabi ce da shi ibnu khatalin muta'alliqun bi astaril ka'aba ga wani mutum can da ake kira ibnu asdal ibnu khatal kai yana can ya rike jikin ɗakin ka'aba me hikimar sa na rike jikin ɗakin ka'aba wannan mutum ya je madina da ya je madina ya yi da'awar musulunci ya musulunta a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka karɓe shi a matsayin musulmi daga baya sai ya ridda sai ya gudo maka sai ya zo ya haɗe da kafirai sannan ya haɗa ƙungiya ta 'yan mata ta waƙa ya rinka tsara musu waƙa suna yi wa manzan Allah zambo da baƙaƙen maganganu to kaga bai tsaya da yin riddar ba ma har sai da ya cutar da manzo sallallahu alaihi wasallam wanda cutar da manzon Allah kadai na sa a kashe mutum to ballantana kuma shi yayi radda kaga haddar da ya hau kansa to da manzo Allah ya shigo makka yace makka da yaki ibn qatal ya sa inda yasa kansa sai ya ga cewa to ai ka'ida an haranta kashe mutum idan yana cikin hurumin makka to ballantana kuma ya je ya rike kyallan da ke jikin ɗakin ka'aba ya rike shi ma'ana za a kyale shi da ransa kenan ba za a yi masa komai ba wai shi shine hikimarsa bare je ya makale jikin ɗakin ka'aba bare ya rike wannan sutarar ta ɗakin ka'aba ya makale jikinsa da ita dan manzon Allah ce a kyale shi sahabbai da suka ga haka suka suka ce da manzon Allah gashi an bi ibn khatal amma ga abin da ya je sai manzon Allah ce uqtuluhu ko kashe shi ina fata an fahimta to sai malamai suka kafa hujja da wannan hadisin kan cewa a ce cewa da aka yi a tsare jinin mutum a makka kada a kashe shi idan yana cikin wannan hurmin na makka wannan ya taƙaitu ne ga mutumin da bai yi aikin da haddi ya hau kansa amma duk mutumin da ya yi aikin da haddi ya hau kansa to ana iya tsayar masa da haddi ko a tsakiyar ɗakin ka'aba ne ba ma a cikin makka ba ibnu kabal haddi ya hau kansa don haka fake wasa ɗakin ka'aba ba za ta cece shi ba sai manzo Allah ya ce a a kama shi a kashe shi ina fata ku abin da za a iya koya cikin wannan hadisi yace ma yufadu min hadis na farko kaunin nabi sallallahu alaihi wa sallam dakala makka ta gaira muhrim za a iya koyan fikihu a cikin wannan hadisi manzo Allah ya shiga makka ba tare da ihrami ba A ce mutum na iya shiga makka ba tare da ihrami na umara ko aikin hajji ba iz dakala wa ala ra'sihi al-mighfar don gashi ya shiga da hular kwano a kansa wa alaihi aidan imamatun sauda sannan kuma da bakin rawani a kansa kama fi sahihi muslim kama yadda ke cikin sahihi muslim wato manzo Allah idan za a fita yaki bakin rawani yake yi alamar yaki kenan idan ana zaman gida kuma baya sa bakin rawani haka idan ka sa bakin rawani ana zaman gida sai ka tawar da hankalin mutane da ko jihadi za ta tafi ne fa yajuzu dukhuluha fi misli hadhihi al bila ihram ashe kenan ya halatta mutum ya shiga cikin makka ba tare da harami ba in akwai wani abu da ya kai shi kamar yadda yaƙi ko buɗe garin ya kai manzan Allah da haka bai ɗauko umara ko aikin hajji ba an gane ku na biyu taqdimul jihadi ala nusuk li'anna masalih al-awwal a'am wa anfa gabatar da maslahar jihadi akan maslaha ta umara ko aikin hajji idan aka ce ga jihadi ya kankama kama da dumudumin sa dalilin faruwar sa yayi ga kuma tafiya aikin hajji wanne ya kamata ka gabatar jihadi saboda maslahar da ke cikin jihadi ta fi maslahar da ke cikin aikin haji galibin maslahar aikin hajji ta kace ta kai kadai amma maslahar jihadi fa ta kuce ta ku duka ko al'ummar musulmi dan tsare garin musulunci kar a yi muku ta'addanci dan tsare addinin kar a lalata hili ta kuna kalimatullahi al-uliya dan kalmar Allah ta zanto ita ce madaukakiya to a ina ya fahimci wannan yace ai da annabi tunda ya san makka zai zo yana da dama tun daga laifa da ya dauko ihrami ya zo ya umara to amma sai ya tuno ai tunda zai zo jihadi ne fada ra'ayi to ba magana umara a wannan lokacin maslahar jihadi ta fi maslahar me dauko umara tun daga shi manzo Allah ya shigo maka da hular kwano a madadin ya shigo makka da ihrami na uku kaunu makka ta hat an watan kama huwa al a'immatu thalatha la sulhan kama huwa mazhabu shafi'i ashe makka an shige ta ne da karfi ba da sulhu aka shiga makka ba ta yaya muka fahimci cewa an shiga makka ne da karfi a cikin wannan hadisin sai na muka fahimci wannan manzo Allah ya shigo da hular kwano idan an riga an yi sulhu shigowa da hular kwano bai zama razanar da wanda kai sulhun da shi ba a ce tunda ba a yi sulhu ba shi yasa ya shigo da mai da hular kwano sannan kuma ya shigo da bakin rauni wanda dukkan wannan alamomi ne na jihadi alamomi ne na faɗa in ko kun riga kun yi sulhu da mutum sannan ka je garinsa kuma da hular kwano kuma da alaman bakin rawani to ai abin nufi ka warware sulhu kenan sannan kuma da yace a kama ibnu khatalin a kafifi gashi yana makalancin ɗakin ka'aba duk wannan yana nuna cewa an shiga makka ne da nufin me wato an ci makka ne da fada ba ba wai sulhu aka yi da mutanen makka ba wannan shine mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal shine mazhabin Imam Malik shine mazhabin Imam Abu Hanifa amma Imam Shafi'i shi ya fahimta sa sulhu akai aka shiga Makka ba fada akai to duk inda rikici yake shine idan mun ce Makka an shige ta da sulhu idan mun ce a'a Makka an shige ta ne ta hanyar an fi karfin mutanen Makka me bambanci ba dai an shiga garin bagari ya shiga garin musulunci wata hanya aka baka shigo wannan daban to su malamai abin da suke kallo idan har an ci Makka da yaki ne to ya matsayin gidajen makka ma'ana sun zama ganima kenan idan ko sulhu aka yi ashe gidajen makka a wannan lokaci na masu su ne za su gaje su su ma ya'yansu su gaje su su ma ya'yansu su ma ya'yansu su ma ya'yansu idan ko an shige ta ne da yaƙi to makka ta zama ganima kenan in kaga mutum ya zauna a gidan kyale shi akai ranan da ya mutu ɗansa ba yadda da'awar cewa a bashi gado wani na da suke tattare da cewa an ci makka da yaƙi ne wannan sai nuna kenan gidajen sun zama ganima sai fa ga waɗanda suka ce a'a in kowane gari an ci su da yaƙi gidajen suna zama ganima banda mutanen makka saboda kasancewar mahaifar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne da haka bai kamata ba a ce gidajen sun zama ganima ta yadda kowa na iya mallaka su na hudu jawazu fi illa asbab al mubahat al waqi'a a ce ya halatta mutum ya yi riko da dukkan wani sababi wanda zai bashi tsaro ko kariya menene yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya hular kwano saboda idan an kawo masa sara da takobi ko harbi da kibiya ko an jefe shi da maki ya kasance ya kare kansa A ce ya halatta dan adam yayi taka tsantsan ya halatta dan adam yayi riko da dukkan wani sababi da zai iya baiwa jikinsa kariya ko ya baiwa lafiyarsa kariya ina fata an fahimta ba sai abin ya zo ba sannan zaka nemi magani kafin ya zo in kana tsammanin zuwansa ka iya ɗaukan matakin kariya kafin zuwansa wato rigakafi kenan wa anna zalika la yunafi tawakkul ala Allah kuma yin hakan baya cin karo da tawakkali ko dogaro ga Allah abu na biyar fihi jawazu iqamati al-hudud fil harami walau bil qatl ashe ya halatta kenan a tsayarwa da mutum haddi a cikin garin makka ko da ta hanyar a kashe ne li'anna qatl ibn aqtal li'anna qatl ibn khatal kana ba'da intihai al-qital alladhi ubiha fi sa'ati ad-dukhul wallahu a'lam domin kashe wannan ibn kafal ai ya riga ya faru ne bayan wannan sa'a daya da aka halattawa manzon Allah ya kai mamaya makka wannan sa'a ta wuce sannan sai a ga ibn kafal daga baya ashe abin da aka yi masa shi haddi ne aka tsayar masa wannan sai nuna ya halatta tsayarwa da mutum haddi ko da a cikin wato ainihin garin makka الحديث الثامن عشر بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة من كدا من من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ta kare da gare shi anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabi sallallahu alaihi wa tabbata gare dakala makkata ya shiga garin makka min kada daga wata unguwa da ake kira kada'in min as-saniyatil ulya daga wurin da ake kira as-saniyatil ulya as-saniya hanya ce tsakanin duwatsu al-ulya wurin kuma tudu gare shi ta manzon Allah ya shigo makka yana mai gangarawa garin tunda ta kan tudu ne sai ya gangaro ta hanyar haka ya shigo makka an gane ko min as al-ulya allati bil batha as al-ulya din da ke wurin da ake kira al-batha asalin kalmar al-batha shine masilul ma wurin da ruwa ke bi ya wuce fihi daqiqul hasa ko fihi diqaqul hasa a wurin ya zanto cewa wato ainihin akwai abin nan gashi nan da suna eh, yashi ƙanana tsakoyi ƙanana wa kharaja min as as sufla manzo Allah kuma ya fita ta wurin da ake kira as as sufla wannan sahabbai suna so su ce maka sun haddace dukkan abin da manzon Allah yayi wajen shigar sa maka da fitarsa wato kenan in ka samu dama yau ka san inda wannan hanya take to mustahabbi ne ka shiga maka ta wannan hanyar sannan kuma mustahabbi ne ka fita ta inda manzon Allah ya fita amma ba wajibi bane in ka gane wajen ba shike in baka gane wajen ba shike dan yanzu an yi tituna don an riga an tattaunawa ababai an tattaunawa hanyoyi ba yadda mutum ya san su a dama الحديث التاسع عشر بعد المئتين حديثي نتري في دقوم شكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين وانا حديثي انكر بودك عبد الله بن عمر الله تكاري الداء قريش يتي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت manzan Allah ya shiga cikin tsakiyar ɗakin Ka'aba da ya shiga wa Usama bin Zaid haka Usama bin Zaid ya bi shi baya wa Bilal da Bilal wa Usman bin Talha da Usman bin Talha wato sun zama so uku manzan Allah ne na hudun su sun shiga cikin ɗakin Ka'aba fa aghlaqu alaihim al sauran sahabbai sai suka ce a rufe kofar me hikimar cewa a rufe kofar saboda kar mutane su yi tumuzu zuwa matsayin manzan Allah tunda cikin ɗakin Ka'aba ake magana ina fatan kun fahimta mutum uku sun shiga tare da manzala sai aka ce a rufe kofa haka a bari kuma in waɗansu za su shiga sai in waɗannan sun fito su shiga waɗansu shiga in waɗansu sun fito sannan waɗansu su shiga falan ma fata yayin da suka buɗe kofar Abdullahi da Umar yace kuntu awwala man walada ni ne farkon wanda ya fara shiga ana buɗewa sai ne wuf na shiga falakitu bilalan sai na takaro da bilal shi kuma zai fito fa sa'altuhu sai nace da shi hal sallatin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya shigo cikin Ka'aba yayi sallah ko bai ba kala sai bilal yace na'am eh manzo Allah yayi sallah a ina yace bainal amudaini al-yamaniyaini tsakanin wannan ginshikai guda biyu wanda suke nahiyar garin Yaman wato wanda suke kudu da jikin ɗakin Ka'aba a wancan lokaci akwai amudi ne guda hudu nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya nan ɗaya to da manzo Allah ya tashi tsayawa a madadin ya tsaya a bayan waɗannan na daga bangaren arewa sai tsaya a bayan waɗanda suke a tsakankanin amudi guda biyu ko ginshiki guda biyu ko filas guda biyu da ke bangaren yaman ma'ana kudancin ɗakin ka'aba a nan manzo Allah tsaya ya kabbara ya sallar nafila raka'a biyu to kuma a cikin ɗakin ka'aba ai ba a cewa ina za ka kalla duk inda ka gada maka ka kalla ne ko ba ka tunda dai duk inda za ka kalla tangar za ka kalla illa kuma idan ka kalli saitin kofa to ya kamata ta zamanto a rufe dai idan kofa ta zanto a bude kuma ka kallo waje ka gaba kalli ka ba wajen to menene hikimar kawo wannan hikimar kawo wannan ya kamata mu fahimta cewa a ce ya halatta mutum ya shiga cikin ɗakin ka'aba sannan idan ya halatta idan ya shiga cikin ɗakin ka'aba din nan ya halatta kuma ya sallar nafila sai dai da shiga din da yin sallar nafilan duk ba dole bane ba inda za ka je maka sau ɗari ka taɓa shiga ɗakin ka'aba ba duk ibadar ka yi daidai ba lalle ba sai ka shiga ciki in ka shiga kuma to kuma wannan wani falala ne kai ma ka samu shiga cikin ɗakin ka'aba wata rana ka bada labari ni ma wata rana na samu shiga cikin shekarar 1988 kaga wannan wata falala ce kai kuma baka shiga ba yana jin ba fa da ke nake amma dai wannan falala ce ko ba haka ba to kaga sai suka haddace komai sannan wannan a fakaice a gefe daya yana nuna mana falalar waɗannan sahabbai guda uku wanda suka yi tarayya da manzan Allah su kadai a cikin ɗakin Ka'aba banda su ba kowa Usama ibn Zaid Bilal da kuma Usman ibn Talha wannan na nuna falalar su cewa sun yi tarayya su kadai a cikin ɗakin Ka'aba an kulle da Abubakar da Umar duk suna waje amma su suna ciki wannan falalar su ما يؤخذ من الحديث فرقو استباب دخول الكعبة المشرفة والصلاة فيها مستحبا شجاع كعبة دين صلى أتكي والدعاء في نواهيها دين الدعاء بانجلولنتا وذكر ابن تيمية أن دخولها ليس فرضا ولا سنة ولكنه حسن شيخ الإسلام ابن تيمية يتشجاع لكن كعبة بواجب بني ba ma musahabbi bane abu ne dai mai kyau in ka samu kai to umma ka samu ba kai kuma babu komai a kanka na biyu anna dukhulaha laysa min manasikil haji, shiga ɗakin ka'aba ɗin karan kansa baya cikin ayyukan aikin hajji ko na umara wa inna ma hiya fadilatun fi zatiha abu ne wanda yake da falala ta karan kansa baya da alaka da aikin hajji ko umara ولهذا فإن النبي alaihi wa sallam, وسلم لم يدخلها fi hajjati. ده haka lokacin da manzo Allah ya je aikin haji aikin hajin da yayi wanda dama guda ɗaya ne babu wani kafinsa babu wani bayansa da ya je bai shiga cikin ɗakin Ka'aba ba wa innama dakhalaha fi am al-fath ya samu shiga cikin Ka'aba ne shekarar da aka bude Makka wa hadha huwa tahqiq wannan shine tataccen zance fi annahu lam yadkhulha illa marratan wahida cewa to ɗaya ne fa manzo Allah ya taba shiga cikin ɗakin Ka'aba an gane ku babu tawafi wa adabihi babin da yake magana akan tawafi da kuma ladabin mai tawafi ma'ana wani irin ladabi ake bukata mai tawafi yayi alhadithu la 20 ba'da al-mi'atay haka ne kuwa ban kisa ne ka ba haka ne alhadithu la 20 ba'da al-mi'atay hadisi na 220 an umar radiyallahu anhu annahu jaa ila al-hajar al-aswadi wa qabbalahu وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وانا حديثي أنكر بوشي عمر ابن الخطاب الله يكاد الداء قريش أنه جاء إلى الحجر الأسود يا زور بكين دوتي حجر الأسود دكي ذكين تاك الكعبة وقبله يسم باتيشي وقال يكمتي إني لأعلم أنك حجر ni na san kai dutse ne la tadur wa la tanfa ba za ka iya cutarwa ba ba za ka iya amfanarwa ba walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yuqabbiluka ba dan na ga manzon Allah yana sumbatar ka ba ma da ba zan sumbace ka ba to a nan gurin Umar dan Khattab da dutsen yake ban tsammanin ko kai kaje kai magana da dutse yanzu za a yi ba hankalinka ko tunaninka to ballan sana Umar dan Khattab a ce da dutse yake magana ya fuskanci dutsen kamar da shi yake amma ba da ba saboda a wannan shekarar da je aikin haji ya lura akwai mutane da dama waɗanda suke sababbin shiga musulunci waɗansu ababai na tauhidi ba su gama bayyana a gare su ba a fili waɗansu ababai na maguzanci na jahiliya na girmama duwatsu ko su jira gare su ko ɗaukar su tasiri ba su gama fahimtar cewa wannan baya da amfani ba gaba ɗaya to idan sun shigo musulunci sai sai ga an zo ana ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar amma an zo an kama dutse yana sumbata sai su ɗauka wannan ɗin yayi kamanceceniya da girmama dutse ko bauta da suke masa a lokacin jahiliya sai Umar dan Khattab ya so ya rushe wannan shirkar da take cikin zukata sai kallon shara sai ce na san kai dutse ne baka cutarwa baka amfanarwa abin da ya sanar sumbace ka daga manzo Allah ya sumbace ka ba dan manzo Allah ya sumbace ka ba dan sumbace ka abin nufi abin nan da muke baya da alaka da wanda maguzawa suke na lokacin jahiliya wato jaddada tauhidi kenan da haka idan ka je aikin hajji sai ka amfani da wannan damar ta da'awa ta jaddada tauhidi haka idan ka je umara ka sami damar da'awa ta jaddada tauhidi ga yadda umar dan ka kokarin jaddada tauhidi ma la yace ma yu'khadhu min al-hadith na farko mashru'iyyatu taqbil al-hajar al-aswad lit-ta'ifin indama nahu in amkana bi suhula shar'antuwar sumbatar al-hajar aswad ga masu yin tawafi idan sun zo daidai inda yake in amkana in hakan ya samu daman yiwuwa bi da sauƙi ba tare da wahala ba amma in sai kai turmutsu da mutane to wannan ba a shar'anta maka ka je kai turare na da mutane don sun batar al-aswad na biyu anna taqbilahu laysa li naf'ihi aw dararihi sun batar da ake wa hajar al-aswad ba dan wani amfani da ake sa ran samu wajen sa bane ba kuma dan wata cuta ba innama huwa ibadatu lillahi ta'ala bauta ce ga Allah madaukakin sarki تلقيناها عن sallallahu alaihi wa عليه wa sallam وات muka kwaikwaye ta daga manzon Allah tsare da aminci tabbata gare shi na uku annal ibadati tawqifiyatun fala yusra'u minha illa ma shara'ahu Allah wa rasuluhu ashe ibada gaba daya tana buƙatar dalili ba yanda za a shar'anta komai na ibada sai abinda manzon Allah ya shar'anta daga yana muka fahimci wannan cikin hadisi da Umar dan Khattab yace ba dan manzon Allah ya sumbace ka da ba zan sumbace ka ashe sai nuna duk abinda da zaka yi na ibada lalle ya zanto kana da tushe cewa manzon Allah ya yi idan ba ka da ilimin manzan Allah ya yi ko bai yi ba to karka yi idan tsammani kake manzan Allah ya yi ko bai yi ba to karka yi sai abin da kake da tabbas to shi ko ba a samun tabbaci sai karkashin nassi na alqur'ani ko nassi na hadisi sahihi hadisi ya zanto sahihi kuma sarihi kan wannan mas'ala din manzan Allah ya yi kaza ko ya ce ayi kaza to amma duk abin da ba wannan ba ko da kaga duk garin ku ana yi ko da kaga wadansu manyan malamai suna yi baya nuna abin ya zama addini sai in ya samo asali daga manzon Allah domin al-asl fil ibad al-ibadat at-tawaqquf asalin ibada dan adam baya farawa taka birki ki ba zai fara ba sai an kawo masa hujja ko dalili an gane ku ومعنى هذا أن العبادات لا تكون بالرأي والاستئصال abinda wannan ke nufi ibada ba ta kasancewa da ra'ayi ibada ba ta kasancewa da ina ganin abin na da kyau wa inna ma tutalaqqa an shar'i ko an musharri ana kwaikwayar ibada ne kai tsaye daga mai shar'antawa shine manzon Allah wa hadhihi qa'idatun azimatun nafi'a wannan ka'ida ce babba kuma mai amfani tu'khadhu min kalam al-muhaddith al-muhaddath al-mulham wato za a kwaikwaye ta daga maganar al-muhaddath wato wanda ake wa at-tahdith al-mulham wanda ake wa ilhama shine Umar bin Khattab amir al-mu'minin Umar bin Khattab wato kamar ya bada ka'ida da yace laula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuka ashe kenan laula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yusalli ad-duha ma sallaitu ad-duha لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسمي يصوم الاثنين والخميس ما صمتكما لولا أني رسول رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يطوف البيت ما طفت به لولا أني رأيته يقرأ القرآن ما قرأته لولا أني رأيته يفعل كيف وكيف ما فعل wato ka'ida ce karka ɗauka sai a cikin babin tawafi ko a cikin nazar al-aswad cikin komai al-muhaddath wato Umar dan Khattab kenan manzo Allah yake cewa a mutanen da suka wuce kafin mu an samu a muhaddasun inda za a samu muhaddas a cikin al'umma ta to ya da ya zama Umar dan Khattab shi nan malam yana so ya ce Umar dan Khattab muhaddas ne kai tsaye manzo Allah kuma bai tabbatar da Umar dan Khattab muhaddas bane ba ya ce in yaku in yaku fi ummati fa Umar inda za a samu muhaddas a cikin al'umma ta to da Umar dan Khattab ne to amma babu muhaddas a cikin al'ummata amma an samu muhaddas cikin banu isra'il amma ba a samu cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da an samu da Umar dan Khattab ne muhaddas kuma shine mutumin da za a rinka isar masa da da wani sako ta hanyar ya ji muryar cewa yi kaza amma bai ga wanda ya faɗa masa ba to Allah ya keɓanci banu Isra'ila waɗansu da irin wannan saboda haka sai ya zanto cewa wato Umar dan Khattab inda a ce akwai a cikin wannan al'ummar to da zai zanto wato shi Umar dan ne ina fata an fahimta a takaice dan tantance kalmar al mai take nufi wannan yana da kyau ɗaliban ilimin su koma littafin madarij salikin baina manazil na na'budu wa iyyaka nasta'in na ibn al-qayyim al-juziyya yi bayani mai kyau akan bambanci tsakanin waɗansu maratibul wahayi kamar su alwahayi kamar su at-taklim kamar su at-tahdid kamar su al-ilhama yayi bayani akan su bayani mai kyau madarij salikin bin manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abu na hudu tabayyinu ma yuhimu al-am ma yuhimu al-ammatu min masakil al-ilmi ma yuhimu ammatu min masakil al-ilmi bayyana duk abin da aka zai rikitar da gama garin mutane na mas'alolin ilimi in kana ganin abu wannan abu kaza zai iya rikitar da mutane to ya kamata kai bayanin su fili Umar dan Khattab ya ga cewa a matsayinsa na khalifa an yadda shine khalifa na uku cikin halifofin manzo Allah khalifa na biyu kai sannan ya je ya sambata da aswad kuma ya tafi bai ce komai ba kila wanda ba su fahimci tauhidi ba sai ce to wannan yayi kama yayi kama da abin da ake a lokacin jahiliya to dan gudun kar a fahimci wannan sai yayi bayani dan su gane a ce wajibi ne ga dukkan wanda ya san wani aikinsa wata maganarsa ta iya sa a fahimci wani abu na addini ba daidai ba sai ya yi mai sai ya yi bayani wannan wajibi ne musamman malami mai da'a duk abin da zai rikita da mutane ya jefa cikin rudu kwakwalwa ya kamata kai bayanin sa hatta la ya take dogara sawab kar mutane su ji su kudurce abin da ba shi ba shi ne daidai ba nabiyar annabi ila nabi sallallahu alaihi wa sallam min sunnatihi al-muttaba'a ashe aikin annabi na cikin sunnarsa da ake bi ko da bai ce yi ba in ya aikata abu to kenan sai a yi koyi da shi tunda Umar dan Khattab bai ce annabi ne ce mai in sumbata ba na ga ya sumbata sai ni ma na sumbata falaysa hunaka khususiyatun illa bi dalil ba a da'awar wannan abu keɓantacce ne na annabi kadai sai yin akwai dalili kwakwara na shida annahu idza saha al-shari'i ibada idan wata ibada ta inganta daga shar'antawa umila biha walau lam ta'lam walau lam tu'lam hikmatuha za a yi aiki da wannan ibadar ko da ba a san hikimarta ba ala anna iz'ana nasi wa ta'atuhum fil qiyam biha min hikami al kuma ya kamata ma ka sani mutane su mika wuya su yi da'a wajen yin ibadar da duk aka ce Allah ya ce ayi manzo Allah ya ce ayi yo ai wannan ma tana cikin hikima ba sai ka san wata hikima kuma ta daban ba ka gane hikimar umarni ne kawai ka bi wannan ita kanta hikima ce qala shaykhul islam shaykhul islam ibnu taymiya yace wa yustahabbu lit-ta'if an yadhkura Allah ta'ala wa yad'uhu mustahabbi ne ga mai yin dawafi ya rinka ambatan Allah a cikin dawafinsa ya rinka roƙon ubangiji bima yushra'u min al-adiyati wal azkar amma ya kintace abinda aka sar'anta na addu'o'i din da zikirai wa in qara'a sirran fala ba'sa in yayi karatun al'kur'ani a sirrance karya ya daga murya yana ta salawa ya rikitar da wadansu yana yi a sirrance to babu lafi wa laysa lit-tawafi dhikrun mahdud ba a keɓance wani zikiri iyakantacce ga ɗawafi ba anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah labi bi amrihi wa la bi wa la bi bai yi umarni ba bai yi magana da baka ba bai aiwatar ba a aikace cewa ga abin da mutum zai yi idan yana dawafi bal yad'u fihi bi sa'ir al-adiyyati shar'iyya ya halatta mutum ya yi addu'a da dukkan wata addu'a shar'antacciya wa ma yadhkuruhu kathirun minan nas min du'a'i muayyan abinda da yawa daga cikin mutane suke kawowa nake bantacciyar addu'a da ake yi a wurin tawafi ta hasal mizab a karkashin indararo na ɗakin Ka'aba wa na hawu zalika ko makamancin haka fala asra lahu ba ta da asali ba ta da asali ai kun san al-mizab shine da indararo ma'ana wanda idan an yi ruwa irin ɗakin mu na ƙasa idan an yi ruwa ba akwai hanyar ruwan ba ko ɗaya ko biyu akan kowane sauro to wannan shine mizab wato da hausa in dararo na da na fahimci wannan wa sallallahu alaihi wa wa sallam yaktimu tawafahu bayna ar-rukunayn bi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar a cikin kowane dawafi da zai yi idan ya zo daga rukunin yamani zuwa rukunin aswad yana karanta rabbana atina a kowane kewaye da zai sai ya karanta ta الحديث الثاني والعشرون بعد المئتين حديثي نا عشرين نا دريبيو دا عشرين آه نا كيف لونكو الحديث الهادي والعشرون بعد المئتين حديثي نا دريبيو دا عشرين دا ديا أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم حديثي نتري بيود عشرين دقيقة دقى عبد الله بن عباس Allah shi da yadda a gare shi. Kale ya ce, Kadima Rasulullah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, manzan Allah tsira da mun tabbata gare shi da iyalan gidansa ya zo makka, wa sahabu shi da sahabansa sun zo makkata, wato sun zo garin makka. Fakar al-Musuku sai musuke suka ce, Innahu ya kaduma alaikum kawamun kaduwa hanatun umma ya sarif. Lalle, ga wasu mutane nan za su zo muku zazzaban madina ya riga ya nakasa su ya raunana su wa hanathum umma yasrif wato zazzabin madina da masassala da ake a madina ta riga ta nakasa su ta sa ba su da kwari za ku gansu za su zo aka rika yin magana cewa ga manzo Allah da sahabbai za su zo za ku gansu ramammu ne za ku gansu ba su da katabus sai manzo Allah ya samu labarin abin da suke faɗa <laughs> sai ya so ya nuna musu cewa kar ku dauka dan nan yadda kuke tsammanin haka bace Abdullah da Abu ce fa amarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya umarni ga sahabban da suke tare da shi an yarmulu al-ashwat as-salasa su yi sassarfa a kewaye uku na farko na dawaki to wanda yake cikin yunwa da rama shi ne zai sassarfa ko ko sai shi mai jin karfi mai jin karfi kaga sassarfa kana tafiya kana tsalle tsalle haka kaza ga dakin gaba har su uku yace ku yi su san cewa babu rauni su tare da mu wa an yamsu ma bainar rukunaini idan sun zo daidai rukunin limani kafin zuwa hajarul aswad mutum zai dena sassarafa da ya wuce sai kuma ya ci gaba da sassarafa har sai ya sake zagawa daidai wajen a kewayen ukun farko haka suka yi wa yamna'ahum an yarmulul aswaq kullaha ba abinda ya hana manzan Allah ya sa su yi sassarafa a dukkan kewayen ɗakin Ka'aba illa ibqa ibqau alaihim sai dan manzan Allah na san su samu kwarin jiki bayan sun gama dawafi dan su je su yi sa'ayi kuma idan da dukkan kewayen kowanne an yi sassarafa to kaga za a gaji kuma idan an zo wajen sa a yi sai a kasa amma sai aka yi sassarafa a kewayen ukun farko sannan kuma hudun karshe kuma mutum ya yi tafiya kafin ma ka gama kawa huta sai kuma a ji a yi sa'ayi sallallahu alaihi wa wato a nan gurin abin da yake so ya nuna mana yin sassarafa din nan mustahabbi ne to amma kuma asalin shar'antuwarsa dalili kaza ina fata an fahimta kila wani na sayin sarrafa amma bai san menene asalin shar'antuwarsa to ga tarihin shar'antuwarsa lokacin da annabi zai shigo maka sai mutanen maka suka tsaya za ku yi kallo za ga mutanen duk sun rame ba su da katabus idan wannan tunanin ya shiga cikin zukatan sauran kafiran da ke maka ba sai su sa rai ba game da annabi da sabansa to manzo Allah baya son ya baiwa kafirai daman su sa rai din sai ce kun ga idan kun zo ku yi sassarafa wajen gewayen farko su zan ku cewa fa ko yanzu aka ce muku kulle za ku yi cewa can da ko aka yi wannan zagayen ke kai mutanen fa ba yadda muke tsammani suke ba ba yadda muke tsammani suke ba ma'ana ba arha ba ce ba abin da za a koya cikin wannan hadisi na farko annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabahu ramalu fil ashwaq as-salasati al-ula ko al-awwal manzo Allah tsara da mun tabbata gare shi shi da sahabbansa sun yi sassarafa a kewayen ukun farko ma a da rukunai ne in ban da tsakanin ar-rukun al-yamani da al-hajar al-aswad nan ba a yin sassarafa faqad rakhasa lahum fi tarkihi anan yayi musu rangwame ba sai sun yi sassarafa ba ibqa'an alaihim dan saboda su samu kwarin jiki wa zalika fi umratul qada an yi wannan dan ne a umra din da ake kira umratul qada an gane ku wa ya'ti babu hufi kullum salata zai zo a nuna maka cewa mustahabi ne yi a cikin wannan zagaye ukun farkon ko kuma a cikin kowace umara ba sai ta umaratul qada ba wa tahqiqul bahsi fil hadith alladhi ba'da hadha insha Allah ta'ala da dai tabbatar da bahasin yadda yake a hadisin da yake bayan wannan da ake sharhi yanzu na biyu istihbabur ramal zamu ce arram ko arramal ramal ya kuka yi sulu za mu ce arramalu bi fatahil mim ko arramlu bi iskanil mim ko duka biyun ya halatta arramalu shine daga ramala yarmulu ramalan arramalu shine sarrafa amma ramlu ya shi turbaya kaga da zaran ka iskanin shikenan larabcin ya tsira istibab الرمل في كل طواف وقع بعد قدوم qudumin wato mustahabbi yin dukkan wani tawafi da ya biyo bayan zuwa wato a dukkan wani tawafi da ya zama tawafin qudum kenan sawa'un akana li nusukin amla mutum ya zo ne da nufin ya umara ko kuma shigo wata makka kenan ba umara zai ba in dai ya zo to zai tawafi to a uku farko sai yayi abin da ake kira ar-ramal fa fi sahihi muslimin ya tabbata cikin sahihi muslim kana idza tafa at-tawaf al-awwal manzo Allah ya kasance idan ya yi dawafin farko abinda ake nufi dawafin farko shigo wata makka a kalan fari to yakan yi wannan abin da kira ramal abinda suke nufi yin kashakata da dukkan wani karfi domin idan ka jefa tsoro a cikin zuciyar abokin adawanka to ka ci rabin nasara yanzu ka rashi za ka yi sonan shi rabi amma in bai ji tsoronka ba to fa kana da matsala shi yasa yana daga cikin hikimar yaƙi a cikin musulunci ya za ka yi ka firgita abokin adawa ya razana wannan shi yasa ya halatta kai masa ƙarya don ya razana kamar a kama ku ku nawa ne sojojin ku ila ku ɗari biyar na ka ce wa gaskiya ban san adadin yawan mu ba ko mun kai ko dubu goma sha bakwai ne ko sha tara ne kai abin gaskiya adadin yana da yawa kai kaji ko mutanen ake ba suna da yawa to ko ne kama makamai ce ai daga mai makami uku sai hudu sai biyar <laughs> ai ku kila da an sake ne a ku da ya rubu kan nan da kan albasa amma ka jefa tsoro saboda an samu rabin nasara in aka tsora ta shi to kaga wannan sassarfar da suka yi sai ta jefa tsoro a cikin zukatan abokan adawa na hudu anna min al-hikmati fi zamali al'an tazakkura hali salafin salih yana daga cikin hikima a yanzu ga wanda zai je wannan sassarafa ya rinka tana halin magabatan mu na gari fi ka kasirin min manasikin hajji a da dama daga wurare na yin aikin hajji ka sa'ayi kamar wajen sa'ayi tsakanin safa da marwa wa ramil jimar da jifan wato da wurin jifa amina walhadi da yanka hadaya wa gariha mutum ya rinka tuno me suka yi a wajen ya rika jin kamar yana tare da su shine wa asarin minhum lamma yalhaqu bihi ka rika jin kamar kai ma kana tare da su duk da zamani bai haɗa ku ba amma bin sunna ya haɗa ku na biyar arramalu muhtassun bin rijali dunan nisa sassarfa din nan ta shafi mata ne maza ne kadai banda mata li'annahu matlubun min hunna tasattur domin su mata ana bukatan suturce jikin su sassarfa na iya bayuwa ga kwancewar wani abu na jikin su na shida law fatar ramalu fi salasatil awwal da a ce mutum zai zo a kewayen ukun farko bai sassarafa ba fa innahu la yaqdihi ba za a ce ya rama ba a guda hudun nan na karshe li'anna al-matlubu fil arba'ati al-baqiya al-mashy don abin da ake bukata kai a guda hudun karshe shine tafiya ba sassarafa ba an gane ku fala yuklif hayatahu na kare canja kamannin su fatakun sunnatan فتكون سنة فات محلها وتكون سنة فات محلها wannan guda uku farko da bakai yi sai zanto sunna ce wurin ta riga ya kwace ko ba a ce dole sai an rama ta ta riga ta wuce ba kuma yankan ka al hadithu thani wal 20 ba'da al 200 hadisi na 222 an abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma qal ra'aytu رأيت sallallahu الله wa sallam hina yaqdamu حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود awwala ma yatuf yakhubbu thalathata ashwatin Abdullah da Umar yace naga manzon Allah lokacin da yake zuwa Makka idza taslama ar idan ya sambaci ko kuma ya taɓa abin nan al aswad awwal ma yatuf farkon lokacin da zai fara tawafi idan yayi wannan ya kubbu thalathata ashwatan zai sassarfa ne har kewaye ukun farko shine ya kubbu dan sassarfa dan ana ce mata al-khababu khabba yakhubbu khababan karkashin wannan hadisi istihbabul khabab mustahabbancin yin sassarfa wa huwa ramalu fil ashwat as-salasat al-awwal kullaha gaba ɗayan ukun farko fi tawaf al-qudum a dawafi na qudumi lokacin da ka shigo makka na biyu al-mashu fil arba'ati al-baqiyati minha wato tafiya a cikin kewaye hudun karshe ولو فاته بعض الرمل أو كله في الثلاثة الأول لأنها سنة فات محلها فالأربعة الأخيرة لا رمل فيها ko da mutum bai samu ya yi sassarafa ukun farko ba ba zai rama a guda hudun karshe ba don su hudun karshe babu sassarafa a cikinsu na uku alkhababu fil ashwat thalathah al-awwali kulliha wannan sassarafa da ake a cikin kewayen ukun gaba ɗayan su ne huwa ba'da aikin annabi kenan bayan umra ta alqada fa yakunu nasikhan lil mashi bayna ar-rukunayn fi umrat al-qada li'annahu muta'akhkhirun wa li'anna ad-da'f al-mani'a min ar-ramal fiha qad zala wannan magana da ya faɗa anan dai ban yarda da shi ba bari ku ji abin da yake cewa al-khabar fil ashwat al-thalathah al-awwal yin sassarafa a kewayen ukun farko huwa fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne da ya tabbata a aikata manzon Allah yayi shi ba'da umratul qada bayan an yi umara da ake kira umratul qada fa yakunu nasikhan lil mashi sai ya zanto tunda aikace ya sarrafa ne a kewaye ukun farko gaba daya har a tsakanin arrukud da yabani zuwa har aswad da sarrafai sai ya zanto hakan da yayi aikace ya shafe bayar da dama da yayi ga sahabbai cewa a wannan kewayen ukun farko in kun yi sassarafa to in kun zo wajen rukun da imani da hadin kusa tafiya za ku ba sassarafa ba ma'ana wannan aikin ya shafe wancan magana ta shi haka yake so ya ce tunda anan shi bai bambance tsakanin tsakanin rukun da imani da hadin aswad babu da sauran wurare duka gaba daya ya yi sassarafa amma a can ya ce da sahabbai ku kewaya a sassarafa amma in kun zo daidai hadin aswad da rukun da imani wannan tsakanin za ku rika tafiya ba tare da sassarafa ba sai ce wannan ya shafe wancan an gane ko fi umratul qada wanda ya faru a umratul qada annahu mutaakkirun dan wannan aikin na annabi ya zo bayan wancan abin da yake wa anna dha'f al-bani min ar-ramal fiha qad zala raunin da yasa manzo Allah yace ba sai sun yi tafiya ba ba sai sun yi sassarfa ba a tsakanin rukun limani da raunin na wannan lokacin yanzu babu shi hakikanin gaskiya ba haka bane wannan abin da ya faɗa babu wani nasu a cikin can gurin wato can gurin an ba da dama ne In har kwanan gobe abinda maza Allah ce su yi ne nan gurin kuma shi kuma aikin sa ne lokacin da aka samu ta'arudi tsakanin alqaul wal fi'l ayyuhuma yuqaddam alqaul muqaddam al-fi'l babin za a yi da'awar nasakh haka kawai bayan hada hadisai zai iya yi wa ba yin da'awar nasakh da haka har kwanan gobe idan ka zo tsakanin rukunin yabani da hajar al za ka rika tafiya ne kuma a nan ne ai kake karanta rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kuma ya za ka yi a wannan lokacin in kana wannan sassarfar wannan ayat ta karanta cikin cikin natsuwa yadda kake bukata bayan numfashin ka yana daddaukewa haka ina fata an fahimta na hudu رمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال سببه ورمل رمل النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال سببه manzan Allah ya ci gaba da yin ramalu shine sassarfa a kewayen unkun farko a cikin ɗawafi ba da zawali yi bayan ko sababin da sa aka yi a karan fari yanzu babu shi da a wancan lokaci akwai kafirai a makka har suna cewa mutanen sa zo ku gani gaba daya irin zazzabin madina da ya dame su ya yi kata-kata da su to a yanzu gashi babu su amma kuma an ci gaba da yi saboda me litazakkuri tilkal hal allati kanu alaiha dan tana halin da suka kasance a kai fa nahnu narmulu ihya'an li tilka wannan ramali ne dan tuna wancan hali da suke ciki a'a ba haka kamata ya ce ba muna wannan ramali ne dan manzon Allah ya ce ai ina fata an fahimta shi ya gina mana fada zazazin na biyar islam istilamul hajar al fiftida fi ibtida'i kulli ana buƙatar lokacin da mutum zai fara kowane tawafi ya zo ya shashafa hajar al bayan sun ta tasama ya shafa da hannu amma in ya samu dama wa inda muhazatihi haka in ya sake kewoya dan dai inda yake fi kulli tawfa a kowane kewaye liman sahula alaihi zalik ga wanda hakan ya zama da sauki akan shi ba tare da wahala ba wa taqaddama mashru'iyyatu taqbilihi ai ya riga ya gabata a baya cewa ana sumbatar adal aswad yanzu kuma nan ana magana shafa shi ne da hannu banda sumbata الحديث الثالث والعشرون بعد المئتين حديثي ندري بيو دا عشرين دا أكو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بئر يستلم الركن بمحجن hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare ta gare shi ce tafan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi hijjat wada manzon Allah yayi dawafi a hajjin bankwana ala ba'irin yana haye akan raƙuminsa yastalimin rukuna bi mihjanin yana taba alhajar al-aswad da sanda tunda yana kan raƙumi ba sai ya so ko ya taɓa da hannu ba sannan yana da kan raƙon mika zai masa wahala sai kawai yana da wata sanda sai mika ta ya taɓo hajar al da ita sai ya sumbaci sandar a madadin hannu wato sai wannan ya nuna idan ka samu dama an yi cinkoso ka kasa ta hadar al-aswad in dai zaka iya sa wata sanda ko wani abu ka tabo shi sanda ta taba shi ka sumbace ta kenan ka iya amma yanzu idan da taro da yawa zaka sa wannan sandar kaga mutane za kila ma ka soke wani da ka cutar da shi lafazan albihdan asan mahaniyatur ra'si wato sanda ce mahaniyatur ra'si wadda take da lankwasashen kai sanda wadda take a lankwashe haka ita ce ake kira mihijan a larabci ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadis, abu na farko jawazu tawafi rakiban ma al-uzri ya halatta kenan mutum ya tawafi yana haye mutumin da baya da koshin lafiya ko ka gaji gajiyar da ka kasa yin komai to ya halatta kenan a ɗauke ka a yi tawafi da kai idan ka je maka yanzu ba ana ɗaukar mutane ba kan wani katako a zagaya da kai ko akan irin wheelchair din nan a tura ka ya halatta a yi dawafi da kai kana haya kan wani abu tun daga manzo Allah ya yi dawafi yana kan yana kan wa innama rakiba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lil maslaha amma mutum ya dawafi a kasa shi fi amma manzo Allah ya hau raƙumin sa ne dan saboda maslaha cinkoso yayi cinkoso qala da kai kal'id ibn da kai kal'id yake cewa huwa anna shay'a qad yakuna rajihan bin nazar ila mahallihi فإذا أعرضه أمر آخر فإذا أعرضه أمر آخر أرجه منه قدم على الأول من غير أن تزول فضيلة الأول فإذا زال المعارض الراجح عاد الحكم الأول daga jin wannan larabcin larabci ne na karni na bakwai eh, sai ka ga kalmomin duk ka san su amma sai ka ba hankali ka fahimce su saboda zamanin ya sha banda zamanin kake da kake raye ibn daqiq al-ilmi yake so ya ce. wa huwa anna kaun anna shay'a qad yakunu rajihan bin ila abu ya iya zama towa shine mafifici in an kalli mahallinsa shi fi dacewa a yi shi fi shi ke da fifiko fa idza aradahu amrun akhar amma idan wani abu ya zo ya ci karo da shi arjahu minhu wanda shi fi wannan nabiyin fifiko to me ya kamata qaddima alal awwali shi wannan nabiyin sai a fifita shi akan na farkon kuna fahimta ne min gairi an zula fadilatul awwal gabatar da nabiyin akan na farkon baya rushe fifikon na farkon da yake da shi tun da ta fa iza zala al mu'aridu wannan nabiyin daga lokacin da ya kau wanda shi bako ne aka fifita shi akan na farko idan kuma ya kau adal hukumul awwal sai hukuncin farko na fifikon wancan na farkon yana da. kaga wani yare ne haka abin da yake so ya ce da ku wato dawafi ko ka yi shi a ƙasa ko ka yi shi a hayi yin shi a ƙasa shi yake da mai shi yake da falla shi yake da fifiko to sai namiji ya zo ba da lafiya mace ta zo ba ta da lafiya tsoho ko tsohuwa ba za su iya wannan turmutsun ba idan suka je neman wannan falalan yin dawafi a ƙasa hakan zai iya bayuwa zuwa ga a tattake su ko masu mutu to a wannan lokacin saboda wannan uzurin nasu da su yi tsawafi a ƙasa da su yi a haya a kan wani abu wanne fi su yi amma wannan fallar su yi a sama cewa ita tafi shine asalin hukunci ko wani abu da ya haifar da shi abin nan da ya haifar da shi shine rashin lafiyarta ko gajiyarta ko kasawarta daga baya idan ya samu ƙoshin lafiyar da zai iya yi to wannan fifikon na hawa sama yana nan ko ya ko wancan ya dawo to abin da yake so abin da yake so cikin abu yana da falalarsa yana nan sai wani abu ya zo saboda wani uzuri sai a ɗora shi akan wannan cewa ya fi wannan falala dan yanzu da ka yi musu habi ka samu ladan tsawafi a kasa da ka tsare rai kar ka mutu wanne bi tsare rai ya bi kaga yin dawafi a haye nan ya fi dan shine zai bayi zuwa game tsare kai din tunda Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum amma baka da lafiya baki da lafiya a'a kana tare da tsohuwa ta gajiya ba za ta iya baka ce sai ta yaddawa biya kasa ai ya fi lada manzo Allah ya ce ya bi ba ba daure ki ashe kuma a take ta wajen neman abin da kenan sai zanto wato kamar wajen neman gila an rasa ido gaba daya kaga me yake kenan ba gara da idan ba amma ba gilan na biyu istihbabu istislamin rukuni bil yadi in amkana mustahabbancin mutum ya shafi wato ainihin hajar aswad wato ainihin da hannunsa idan ya samu dama wa illa in ko ba haka ba fa bi asa wa nahwiha ko da sanda ko wani abu makamancin sanda bi sharti Allah yu'zi bihin nas da shartin kare cutar da kowa na uku ja'a fi sayyi muslim ziyaratu wa yuqabbilu al-mihjan ya zo cikin sahihin muslim akwai ƙarin riwayar wa yuqabbil al-mihjan bayan ya taba rukun al-hajar al-aswad da sanda to kuma ya sumbaci sandar wa akhraja muslimun an ibn umara marfu'an annahu istaslama alhajara hajara bi yadihi thumma qabbalaha ko muslim ya rawaito hadisi daga Abdullah dan Umar manzon Allah wato shi Abdullah dan Umar ya taba hadar wato manzon Allah ya taba hadar al-aswad da hannunsa sannan ya sumbaci hannun qala fil fath fi fath ya faɗa a cikin fath al bari wato wa kenan ibn hajar al asqalani wa bi hadha qala al jumhur da wannan mafiya yawan malamai suka ce inna sunnata an yastalima rukuna sunna ne mutum ya taba jikin alhajar al-aswad wa yuqabbil yadahu sannan kuma ya sambaci hannun nasa wa in lam yastati an yastalimahu bi yadihi in bai sami ikon ya taba shi da hannunsa ba istalamahu bi shay'in ya taba shi da wani abu wa kabbala zalika shay'a ya kuma sumbaci wannan abu na hudu izharul alimi af'alahu ma aqwalihi litahsul bihi alqudwatu alkamilatu wa ta'limu nafi a cikin wannan hadisi mun koyi cewa ya kamata malami ya bayyana da ayyukansa da maganganunsa na alheri a fili dan jama'a su da koyi to kaga kenan ya kamata maganganunsa da ayyukansa yi kokarin su zama na daidai tunda jama'a za su kaca ai wani ma yayi ai malam wani ma yayi so wurin su yin kama kadai ya zama hujja na halacci to da haka sai ka dage ka ga cewa abin da zaka yi na daidai ne kuma akan sunna yake ba bid'a bane ba قال ابن دقيق العيد ابن دقيق العيد يتي واستدل في الحديث على طهارة بول ما يؤكل لحمه an kafa hujja da wannan hadisi na cewa manzon Allah ya yi tawafi akan raƙumi akan cewa ashe fitsarin abin da ake cin naman sa dahiri ne ba najisa bane ba min haythu innahu la yu'manu bawl al-ba'ir fi asna'i at-tawaf fi al-masjid ولو كان نجسا لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم المسجد suka yi banda kikul idiyar da suka gano hadisi suka ce wannan ya nuna ashe dabbar da ake cin namanta da fitsarinta da bayan gidanta duk tsarki ne suka ce a ga za Allah ya dawafi akan rakumi ai akwai yiwuwar kafin a kammala wannan dawafin rakumin yi fitsari ko ba haka ba da kuma shi dai rakumin yi fitsari ai ba faɗa zai ba sai dai ya yi. to kuma tun da haka ne in manzon Allah ya san fitsarinsa ko sa najisa ne da ba zai fi da shi bai zo ba ta daki amma tun da ya san ba najisa bane ba dahiri ne sai sai ya fi da shi ko da ya fitsari ba komai ko da ya bauli ba komai wato dai dabbar da ake cin namanta fitsarinta da kashinta ba najisa bane ba وقد alita azimil masajidi ma huwa أخف min hadha inda a ce najisa ne manzo Allah ba zai kawo shi ba dan ya zo ya bata masallaci ya sa masa najisa gashi ko saboda girma masallaci an hana abin da bai kai ma wannan girma ba wal aslu tahara asali dai shine wato tsarki illa bi dalilin sai in an samu dalilin da yace ba abin ba tsarki bane ba wad dalilu huna ayyada al dalilin da aka samu a wannan mas'ala ya karfafa wancan asali na at-tahara qala shaykhul islam shaykhul islam ibn taymiya yace wal iksaru min at-tawaf bil min al yawaita tawafi ga wanda yaje aikin haji ko umara ga wanda yaje garin makka yana daga cikin ayyuka na gari fa huwa afdalu min an yakhruja ar-rajulu min al-haram min al-harami wa yati bi umratin ya tsaya ya ta dawafi in ya kammala ya sake farar wani shi ya fi a gare shi sama da ya ce bari ya sake fita daga bayan garin makka ya sake ɗauko umara ya zo da wata umara yar makka kadai fa inna haza lam yakun min a'malis sabiqin al-awwalina wannan baya cikin aikin magabata da suka wuce na farko min al-muhajirin wal ansar cikin al-muhajirun da kuma al-ansar wala raghiba fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ko wala raghaba fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai kwadaitar game da wannan ba abinda ibnu taymiya yake so yace kai ne ka samu dama ka je aikin haji kai aikin haji ka bada kuma zaka wadansu kwanaki a makka to abin da ke mai falala shine kullun ka je kai dawafi in za ka yi dawafi so biyar so shida duk ya halatta ma'ana ka yi dawafi bakwai ka kammala ka yi sallar nafila da ka'abi ka sake yin dawafi bakwai ka kammala yace wannan yana da daga cikin aikin alheri yin haka ya fi sama da ka ce bari ka shiga mota ka je bayan garin makka ka cire kayanka ka ɗauko ihrami ka zo ka sake yin wata umara maimaita dawafin shi kadai ya fi ka sake maimaita umara a tafiya daya dan yace mata ya sa mata suna umratun makkiya umra irin makka kadai wace ba haka bane ba kai ta dawafi ya fi maka alkhairi to ka ko yanzu galibin mutane in zai su je aikin haji na farko sai su dauki ifradi sun da cikin ifradi babu kashe kuɗi ba zai yanka ba to idan ya je ya kammala aikin hajinsa kuma to kuma sai ya zo ya shiga mota su je can tana'im wani masjidu aisha kan hanyar zuwa madina sai ya je ya sake ɗauko ihrami daga can sai ya zo ya umara kuma abinda kake so ka ce masa kai mai tamattu'i da kirani ba kai aikin hajji da umara ba to shi ma ya aikin hajji da umara to a can wani wuri sai ibrahim ya ce i amma shi aikin sa da umara da yi ta sunna ce kai kuma taka ba ta da asali dan shi dama idan kana son kai aikin hajji da umara akwai aikin hajjin da yake dama da umara aka hada shi a cakuɗa da juna shine mai kirani akwai aikin hajjin da sai ka fara yin umara sannan kai aikin hajjin da gaba shine mai tamattu'i akwai aikin hajjin da kadai ce ne shi kadai shi kuma babu yadda zaka kawo umara a bayansa shine ifradi kai sai ka dauki na karshen saboda haka yanzu idan ka kawo wata umara kana son ta zama karbabbiya ka kawo wani samfurin aikin haji shine ifradi kuma tamattu'i anan take yanda ko dai ya zama ifradi kadai ko ya zama me tamattu'i kadai ina fata an fahimta amma za ga mutanen mu da san ga yan Pakistan suna abu sai ma sai yawanci yan Pakistan su suke wannan bid'a da su da yin indiya. sai ga mutum ya zo da safe ya yi umara da yamma ya sake fita ya je can tan'im tan'im tan'im dama zakar yan taksi suna tan'im ya fita ya je sake yin dawafi sake dawowa ya yi umara ya yi ta farko ba kuma duk yawa sai ya aske ko ba komai sai an sa aska an bai wannan bid'a da ya bata da asali cikin addini wato dai mutum idan ya samu dama ya dawafi to wannan shine abin da yake daidai ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu karanta hadisin karshe tun daga jere ne an abdullahi ibn umar radiyallahu anhu al hadith ar rabi wal 20 hadisi na 224 al hadith ar rabi wal 20 ba'd al 200 an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين عبد الله بن عمر yake cewa ban taba ganin annabu annabi sallallahu alaihi wasallam yana shafa wani abu a jikin ɗakin ka'aba ba sai wannan rukuni guda biyu da rukun laimani da hajar al-aswad su kadai yake taba banda su baya taba ko ina a jikin ɗakin ka'aba wato kaga sai ga mutane kuma suna ta shafar ɗakin ka'aba ko ina ma mutum yana shafa yana shafa a jikinsa a'a waɗannan wurare guda biyu wajen ar-rukun laimani da kuma wajen al-hajar al-aswad su kadai ne kawai ake tabawa ar-rukun laimani kuma gashi yana jere da hajar al-aswad lokacin da duka taho sai ka zo rukunin limani sannan gaban sa kai tsaye hajar al-aswad kuma kamar yadda na faɗa a wancan lokaci rukunin limani shine kusurwa ta kudu maso yamma jikin ɗakin Ka'aba kudu maso yamma jikin ɗakin Ka'aba shine a nan rukunin limani yake inda hajar al-aswad yake kusurwa ta kudu maso gabas kudu maso gabas jikin ɗakin Ka'aba to rukunin limani shi idan ka zo wajen kawai zaka shafa da hannu ne ba a sumbatar sa in baka samu damar shafa da hannu ba ba a ce ka sa sanda ba ba a ce kuma ka yi nuni da hannun ba ba abin da za ka yi daga taba hannun ko sun bata sa ba ai kawai za ka shafa da hannu amma kaga shi ko hajar al idan ka zo bayan ka shafe shi da hannu sai kuma ka yi me sai ka sumbace shi in baka samu damar sumbata shi ba lokacin da ka sa hannu ka taba sai ka sumbace hannun in baka samu damar ka sa hannu ka taba ba ko ka sa sanda ka taba ba daga nan sai ka yi ishara da hannunka haka shikenan abin da zaka yi amma kuwa rukunul lemani taba shi kaɗai ake ba a sumbanta sa ba a taba hannun ko a sumbaci hannun bayan an taba shi ina fata mun fahimci wannan to ina ga sai mu takaita a wannan a wannan yammaci gobe insha Allah ta'ala sai mu dora inda muka tsaya